Lafiya uwa jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Jama'a masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan kunan Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To likita ga wasiƙa nan da bayani sosai amma sam sam ban ga sunan malamin ba. ko ya rubuta ne a bayan envelope din kuma mun buɗe muka yi kuskure muka yar amma ya yi tambayoyi ne masu ma'ana da farko ya ce me ke kawo ciwon mutuwar rabin jiki ne ya ce paralysis shin me ke haddasa shi ne abin da ke kawo mutuwar rabin jiki yawanci kin san akwai abu da ake kira stroke wanda ke sa mutane wannan yakan faru sanadin hawan jini da yawa wani ya faru sai ga rabin jikin mutum duk ya kamar inda ta sha rabin jikin shi gaba ke daya ciwon hawan jini ne kawai yake haddasa wannan to wannan yawanci stroke din don yawan hawan jini amma waɗansu kuma akwai waɗansu ke da wani ciwo a kwakwalwa da ke kawo wannan amma mafi yawan abin da ke kawo wannan shine mutum na da hawan jini ba a sha magani ko ba a lura da shi ba to wannan hawan jini ya tsanani ta kan kawo wannan shi ya fi kawo wannan hajiya akwai magani to in ya faru maganin maganinsa shine da ya faru a kai mutum asibiti to aka ba mutum asibiti akwai maganin da ake ba kuma in ya faru haka kuma akwai nira abin da ake ana kira physical therapy za a koya mutum yadda ke amfani da hannun da yadda yake magana da sauran dole sai an koya mutum ko sai an koya mutum daga farko daga farko ma wani lokaci har tafiya yadda za ka motsa hannunka da kafanka ma bakin ka wani lokaci ga bakin gefen baki ɗaya kamar ya ya mm-hmm. buɗe haka yadda ba ka iya rufe shi ma sosai. To in aka in aka gama wannan ah, therapy din mutum yakan da kamar da ne ko ko akwai wanda ke tsananin da sai sai dai gyaran Allah. Yawanci inda aka yi wannan therapy din ko yadda ake koya mutum abin da ya kamata yi amma wannan ana yin sosai ne sai ana yi kanunka da Allah za ka yi ta yi sosai. to in ka yi shi yawanci mutum na iya dawon da yake da amma waɗansu mutane wani lokaci suna ɗan yana gyaruwa sosai amma ba su iya dawa kamar da. Eh, to za ka yi kamar wata nawa kenan kana wannan ko ko ya danganci tsananin wata shida waɗansu har kusan shekara ɗaya ma to Allah ya sauwaƙe eh don abin wani lokaci waɗansu abin ya tsanani da yawa wani lokaci ma sai ka kawai sai kuma ikon Allah to Allah ya sauwaƙe amin amin to malamar ko kuma malamin ya sake wata tambaya ya ce me ke sa kuma kurji ke fitowa a hammatan mutum ne? To abin da ke kawo kurji fitowa a hammatan mutum na farko a wani lokaci yadda hammatan a kudin yin kwanan cuta da bakteriya wanda suke shiga gashi wani lokaci sai juya kan sai shiga ciki. Wani ya shiga ciki kuma da ƙwayan cuta da ke ciki to ya kan sa sai ga mutum kamar maruru a wurin to wannan shi waɗanda abin da ke kawo wannan kenan. Wani lokaci kuma ko dan irin ƙwayoyin cututtuka su cikin jikin mutum sai suka zo sai su fito ta nan to duk waɗannan na kawo shi amma dai mutum na da wannan ya gane jiran likita akwai maganin da za a ba mutum ya warkar wani lokaci kuma in ya tsanani sai an je an an buɗe shi an yi aikin tiyata an fidda kenan eh, an buɗe shi a asibiti amma an tatse shi sannan sai a ba mutum magani to wannan sai warkar da shi to Allah ya sauke amin amin to sai kuma wasikar malam shehu abdullahi baha To. To shi kuma likita yana so ne ka mishi bayani akan a ciwon daji. To a hajiya ciwon daji a kala kala ne. Akwai su da yawa. To kin zane akwai ciwon daji na kowane ɓarayin jikin ɗan adam akwai ciwon daji. Eh, to. Wanda ke faruwa a jinin ɗan adam a ƙwaƙwalon ɗan adam bakin ɗan adam kowane wuri dai akwai ce wanda tura ke kira kansa kenan a hajji. Eh to eh, akwai tunda ya ce me ke haddasa shi ana iya faɗin ɗaya bayan ɗaya abin da ke haddasa ko kuma wanda ka sani? Abin da ke haddasa kansa abin da wani lokaci akwai yadda ƙwayar halitta yadda suke aiki a cikin jikin ɗan adam. Eh. Wani lokaci domin wani dalili sai su daina aiki yadda ya kamata. Sai su binjire. Sai su binjire. Suka binjire ɗin ba su aiki yadda ya kamata to abin ke kawo kansa kenan. Wato uh, bijirewa wanda suke na kowane fannin jiki ne da ke uh, eh, dukkan eh, suke bijirewa? To. Yawanci yadda suke rabuwa ne kwayan halitta da ke cikin wannan ɓarayin jikin. To yawanci in suna rabuwa za su kai in suna rabuwa a kowane lokaci ya kamata su daina rabuwa din inda suke karuwa. To in shi kansa nan waɗannan kwayan halitta sai su yi ta karuwa kawai ba su iya tsayawa. shi yasa in suke ta karuwa sai su sai su yi ta bin sai su yi ta bin waɗansu wurare wanda bai kamata ma su shiga ba shi yasa akan ce yake yake yaduwa To, ashe shi yasa idan eh. wani lokaci ko da an je amma mutum magani sai a ce ya sake dawowa. Eh ko ya yadu. To shi yasa wani lokaci aka ba mutum magani wani lokaci a ce to kudin abubuwa dole a cire kada su yadu su kai wuraren. To abin yan halitta ne yadda ya kamata yake aiki to ba su yadda ya kamata to. Yanda suke rabuwa din nan ba su suka akwai kowane kwayan halitta kowane kwarin jiki akwai kamata in yana rabuwa yana karuwa. Kwayan halitta cells kenan. To in suka kai wani wuri suna tsayawa. to in yi wannan ciwon sankara ko kansa ko daji to su kwaya halitta na sai su bi su su yi ta yin abin da ya kamata ba shi ke kawo kansa da To likita ana iya magancewa ko ko tsakanin ire-iren ciwon daji da ake da shi tun da ka ce kowane bangare na jiki na iya mutum na iya kamuwa da ciwon daji din eh. Akwai wanda yake gagaran likitoci? To ai eh, akwai waɗansu waɗanda aka kamar akwai waɗansu kamar irin na na cikin cikin ɗan adam da waɗansu wurare waɗansu haka inda suka faru to yawan lokaci da wuya a warkar da su kuma inda kuma ba a kama da wuri ba hajiya. To in an kama da wuri an fi sauƙin. To wani lokaci sai kuma ikon Allah. To Allah ya sawaike. To shi yasa ake cewa mutane su rika zuwa ana duba su a kai. A saboda idan an gani sai a je a yi. ana iya warkar da shi. To Allah ya sawaike. Amin amin hajiya. Allah kuma ya sa a dace. Amin amin. To likita sai kuma wannan wasiƙa da muka samu daga wajen Aliyu Umar. To. Yana so ne ka mishi bayani game da cutar nan da bahaushe ke ce ma bulalan dare. Eh. To, akwai magani kuma me ke haddasa shi? To, wannan abin da ke hawa bulalan jini ɗin nan, wannan da tura ke kira Wells. Eh. Wani lokaci waɗansu abubuwa ne ke faruwa a cikin ɗan Adam. Har yanzu ne ba fahimta sosai ba. to wani ko din akwai irin abubuwa da ba su dace da abubuwan da ke jikin ɗan adam bane wani lokaci waɗansu abu da suka taɓi jikin ɗan adam suke kawo wannan wani lokaci zaka wurin yayi kamar ai mutum bulala wani lokaci yana ƙaiƙayi wani lokaci kamar yana jini jini to wannan ya faru in dai mutum ya je wani likita akwai magun da ake bayarwa zai iya warkar da to me yasa likita sai da daddare ne kamar mutum ya kwanta da safe sai ya gan kamar an mishi duka din kamar yadda ka ce eh to wani lokaci abubuwan da suke faruwa yadda suke ko abubuwan da suka taɓi jiki ne ko abubuwan da ke cikin jikin ɗan adam ne to da dare suka fi suka fi suka bi tsanani yadda suke fitowa. Eh, to abin da ke kawo shi na hajiya. Amma kuma an je nan ana samu a bada magani ko? Eh in aka je wurin likita ana iya bada magani a warkar da mutum insha Allah. To sai kuma wasikar Isuhu da yallafa ki. To. <laughs> Waya ce wai tambi cuta ne ko kuma jin daɗi ne ko ke kawo shi. <laughs> to tumbi <laughs> ba jin daɗi ba ne <laughs> domin abin da ke inda mutum na tumbi da yawa akwai na tumbi wannan yakan sa mutum wani lokaci samu irin ciwon sukari ciwon hawan jini ciwon zuciya domin mai ne ko teɓa wanda ake ya taru dama ya eh. tambaya akan cewa me ke kawo shi eh to wannan rashin motsa jiki ne kuma da kuma abubuwa da mutum bai kamata ba eh. Eh. to in dai kana cece din nan ka kuma baka motsa jiki kuma yawanci in mutum na manyanta to wannan na faruwa dun bamu yanda abinci ke narkewa a jikin mutum yakan canza so dole ka canza yadda ke cin abinci kuma kuma sannan kamar yadda ka ce idan mutum baya motsa jiki sai abin yayi yawa eh sai yayi yawa don dole ka motsa jiki kuma abubuwan da kike ci ka ci in dai ka soma jiki ka canza ka so motsa jiki kuma ka canza abubuwan da kike ci ka rinka cin abubuwa masu mai ko da yawa ko masu gari da yawa ka daina ko ka rage ka. rage yawansa. To dama ma yakan rage wannan kiban haka hajiya. Yawwa dama ya yi tambaya akan cewa me wani mataki mutum zai ɗauka ya rabu da tambar. <laughs> to kare eh, bayani. Eh, <laughs> to jiki musamman da abincin da mutum ke ci ya canza. To mutum wannan kuma aka yi sa'a yana iya yana iya ragewa amma abin ba zai narke ga baki da zai ɗauki ɗan lokaci. To to ina fatan malam Yeso da ya lafa ke yana kusa. To ya ƙara wata tambayar. Ya ce me ke janyo lalurar da ke sanyawa hanjin mutum ya kumbura. To akwai waɗansu abubuwa da ake kira har yanzu dai masu ilimin kiyawa ba su bayyana akwai waɗansu abubuwa da ke irritable bowel syndrome waɗansu abu da ake kira. To wani abu ne ke in ya ci ko yadda jikin mutum yake ne to yakan sa cikin mutum ya rinka kumburewa ko yana ruɗewa. To. Akwai waɗansu kuma wanda kawai abin yake fi samun sa haka. To amma akwai abubuwan da ake ba amma har yanzu ba a tabbatar abin da ke kawo wannan ba waɗansu mutane na samu su wadansu ba samu amma dai mutum wanda ya faru ya je wani likita akwai magunan da ake iya ba mutum wanda zai rage tsananin su kuma in aka sa yana iya ma warkar da mutum amma dole mutum ya je wani likita to Allah ya sawaike amin amin to ga wannan wasiƙa kuma da muka samu amma shi ma dai ban ga suna ba to shi kuma yana so ne wai ya san shin gauta akwai akwai amfanin shi ne ga jikin mutum idan ya ci ko kuwa yana tare ne da illa. To ga irin su ga wadanda su ai kamar suna da fiber irin abin da ke ƙara abin a cikin jikin adam kuma akwai irin rukunan su a suna ciki. Ne mutu ya ci rinka ci da kima amma yana da taimaka jikin ɗan adam a hajiya. To da gauta da yalo abubuwan da ke cikin su iri ɗaya ne? Eh kusan iri ɗaya ne hajiya. To. Eh. A to gashi na ga sunan malamin. So. Sunan shi Umar na Liliya. To ina fata da ya malamin ya ji abin da muka bayyana hajiya. To a saboda haka cin gauta dai yana da amfani. Akwai rukunonin kayayyakin abinci. Eh, akwai abubuwan da suke taimakon jikin adam a ciki. To, to likita lokaci ya fara daga mana hannu. A saboda haka nan za mu sallama da masu mu sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa a madadin? Dr. Ladan.

babu da a sai ce ka ce duniya ana ta wani kari ba ana rawa kuɗi